وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا shine wanda ya halarci mutum daga maniyyin mace da na namiji ya sanya alaƙar kusanci da alaƙar surukuntaka ubangijinka ya kai wannan manzo mai iko ne babu abin da yake gagararsa daga cikin ikonsa ne ya halicci mutum daga maniyyin namiji da mace